Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da kasancewa da ku cikin wannan shiri na haɗin gwiwar tashar Unity FM Jos da muryar Amurka wato VOA. Sunana Suleiman Hassan mai gabatar da shirin kuma yau ga mu cikin fadar sarkin garin Wase. Babban sarki mai daraja ta ɗaya Alhaji Dr. Muhammad Samba Haruna na biyu wannan fada tana kudancin jihar Filato ne a tsakiyar tarayyar Najeriya. Mai martaba barka da wannan lokaci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkan ku da zuwa. kai daɗe ya takaitaccen tarihin garin wasi yake. A takaice wasi gari ne da shi kakanmu madaki Hassan wanda aka bi asali daga kasan banno ya taso ya zo ya zauna a garin Bauchi har ya zama madaki a garin Bauchi suka kafa gari na kafin madaki a kasan Bauchi daga gurin ne mai mataba sarkin Bauchi ya shi watsi. mai martaba ko zuwa yanzu wannan gari na wasi akalla zai kai shekaru nawa da kafuwa eh a bisa ga tarihin da muka samu shine lokacin da aka fara lissafi 1820 aka kafa wannan gari shekara 200 kenan daidai yanzu mai martaba sarki ko suwaye suka kafa wannan gari na wasi wannan kasan mai martaba sarkin bauchi ne saboda a zamanin da har kuma yanzu duda da ya fice gurin nuna kansa masarauta takan girmama shi to saboda fice zancen da shi kakan namu madaki hassan ya yi a kasan bauchi shine mai mataba sarkin bauchi ya ba shi rikon garin dutse a matsayinsa na madakin bauchi kuma hakimi na yanzu aka fi ta da wasi. Kake daɗe ko me tarihin wannan batu na dutse? Abin ya haka su da dama. A nan gefen arewacin Najeriya babu kasan da take da arzikin ma'adinai irin kasan wasi. Saboda a lokacin kwalli shine dutse. A nan ake cire ta, a nan ake samo ta wanda kusan duk arewacin Najeriya in ka ga mutane da kwalli a lokacin daga nan kasan ake samu. Daya daga cikin dalilan da ake kiranta dutse kenan. Na biyu in ka duba hannun daman ka zaka ga katon dutse wanda daga waɗansu kananan hukumomi a jihar nan ana hangan wannan dutse wanda kuma tana ɗaya daga cikin dutse guda uku a duniya wanda ake alfahari da ita so wa'annan suna cikin dalilan da ake kiran wannan kasa dutse ake daɗe ko batu noma da ma'adanai shi sa aka yi wa garin taken gidan harkokin gona da kuma ma'adani? Eh alhamdulillahi kaman mafi yawancin arewacin Najeriya ka san sana'ar gona ne kuma wase tana cikin kananan hukumomi a nan jihar Plateau a yanzu tunda a yanzu a Plateau muke wanda na farko dai garin ba Plateau shida karamar hukumar wase ita ne daya daga cikin shidan nan a girma kuma mafi yawan sana'an al'umman kasan nan shine noma wayannan kuma abin da ake nomawa takaitattu ne shinkafa doya masara gero dawa ne martaba sarki ko kowane irin kabilu ne ake samu a cikin garin wasi wanda aka kafa kasa da su kabilu guda uku ne na farko shine fulani su ne masu mulkin kasa bayan fulani shine jukunawa akwai basharawa akwai sauran kabilu wanda a takaice muna da kabilu fiye da ashirin wanda suke zama a nan wasi ya batun zaman lafiya tsakanin waɗannan kabilu alhamdulillahi tun shigowa wannan gwamnati ta janar muhammadu buhari da kuma shi barista samun bakulalon takaici kusan shekarar mu biyar babu wani abu tsakanin kabilun da suke kasan nan ko kuma addinai da suke cikin wannan kasa muna zaune da su lafiya. Me martaba sarkin dutse ko menene ya bambanta wannan gari na wase da sauran garuruwa wato da wani irin abu garin ya shahara sannan menene al'ummar wannan gari suka fi alfahari da shi. To alhamdulillahi abu na farko a cikin kashi biyar abin da ake ci a jihar Plateau daga wase ake fitowa da shi. A nan arewa ta tsakiya ba kasan da take da arziki na ma'adinai irin kasan wasi kuma a yanzu haka ma'aikatan nnpc har sun sanar cewa an ma samu mai a wannan kasa wanda an ma fara gwaje-gwaje na wannan mai ɗin muna alfahari da abubuwa da yawa da cikin wannan arziki da Allah subhanahu Ta'ala ya wannan kasa Allah ya taimaki mai wasi ko garin nan yana da wani kirari da aka yi mai a zamanin dako na yanzu ko kuma wata waka da wani mai fasaha ya wake garin da aka ajiye domin tarihi ga 'yan baya a kirari za ka ji ana macika lumbu macika lumbu shine yakin da aka yi kuma kakanmu shi ya ci wannan yaki a madadin mai mataba sarkin boci shi ne ya samu sarauta na sarkin yakin daular musulunci a nan najeriya shi mai mataba sarkin boci kenan kuma shi sarkin wasa shi ne sarkin yakin sarkin Boci. wanda shi sarkin Boci kuma shi ne sarkin yakin mai alhurma sarkin musulunci. akwai wake-wake da dama wanda zan sa a samo maka shi saboda saurara taimake ka sarki daga ƙarshe kowane irin ƙalubale ne wannan gari yake fuskanta sannan kuma menene bukatun al'ummar ka zuwa ga gwamnati bukatunmu suna da yawa kwarai amma yanzu haka ba mu da wuta ba mu da ruwa ba mu da hanya ba makarantu mun yi magana da mai girma gwamnan jihar plateau ya approving din asibiti wanda za a yi a wannan karaman hukuma wanda yanzu sauran ruwa wuta da hanya so abubuwan da muke kira ga gwamnatin tarayya da kuma gwamnatin jiha da karaman hukumar namu na wasi su gani yadda za su iya shigo ciki don a samu wa'annan abubuwa don rayuwar al'ummarmu su samu sassauci To dangane da waɗannan matsaloli da mai martaba sarki ya bayyana, shirin da ɗan gari bai bar ƙaramar hukumar wase ba sai da muka ziyarci shugaban ƙaramar hukumar Dr. Ado Abubakar Buba domin jin irin matakan da gwamnati ke ɗauka domin cirewa al'ummar wannan gari kitse a wuta. Ran kai daɗe barka da wannan lokaci wani irin ƙoƙari ake yi na tabbatar da cewa an inganta rayuwar al'umma a wannan ƙaramar To alhamdulillah inda muka zo ayyukan da muke kai kenan akwai kwangiloli da muka bada na gyaran ƙananan asibitoci na ƙauyuka kuma banda wannan akwai abin da ke cewa free medical outreach eh, mun bayar da kiwon lafiya na kyauta wanda ya yi jibanci kowane nau'i na jinya wanda a ciki mutum wajen dubu ashirin da uku da yan wasu ɗaruka a kai sun amfana. Mai girma ciyaman ko dan kai likita ne ya sa ka fi baiwa kiwon lafiya muhimmanci. To alhamdulillah matsayin na likita dole mu fara da sabon ma jama'a abin da ya shafi lafiyar su amma ba nan kawai muka tsaya ba shauran nau'o'in duk mun taba insha Allah kamar yanzu makarantu shekarun baya in ba ku manta ba an samu tashin tashina wanda ya shafi jihar gaba kida musamman ƙananan hukumomin da suka wahala wasai tana ciki kuma makarantu da yawa an kokona an cicire abubuwan gine-gine da shauransu na makarantu wanda mun zo mun yi wannan aiki akwai lokacin da muka sayi kwano da kusa da siminti muka yasa sa mutanen ƙauyuka suka ayyukan gayya suka gyara wayannan azuzuwa na makarantu kuma mun samu haɗin kai da ita cibiya na subek wato mai kula da eh, abin ilimin mataki na farko wanda a kwanan nan ma an gangara da kayayyaki wanda suka shafi teburi da kujeru da abubuwan rubutu wanda mun ka ɗauki nauyi muka ɗiba wannan kayayyakin muka je muka raba su da makarantun wajen hamsin akwai kuma ayyuka na hanyoyi wanda shi ma eh, mataimakin kakakin majalisar tarayya shi ma yake aiki a kai wanda ke ganin insha Allah ba da jimawa ba za a haɗa mu da Gombe za a haɗa mu kuma da Taraba wanda za ta fito ta bi ta wasa insha Allah. So ina ga irin na hanyoyin aka same su gaskiya jama'a za su samu walwala wajen safara. Mai girma ciyaman ganin cewa wannan gari ku na wase yana da daɗaɗɗen tarihi kuma babban gari ne. Akwai wani kira da za ka yi gwamnatin jihar Filato da ma gwamnatin tarayya. To alhamdulillah mai girma shugaban kasa kullum yana jaddadawa dole mu tabbatar ba a tsaya kawai kan hanyar Kudin shiga guda wato man fetur ba dole sai an bunkasa a noma da kiwo da kuma sha'ani na ma'adanai to gaskiya duk wayannan muna da su tare na ga gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha su taimaka mana musamman kan wannan matsala na hanyoyi su ne manya na biyu kuma a samo mana babban asibiti wanda shi mai girma mataimakin kakakin majalisar tarayya kwanan nan ya tura motion wanda za a samu mana asibiti mai girma ta abin federal eh, medical center wanda insha Allah inda wannan bil din ya wuce muna ganin nan gaba ta jima ba za mu samu asibiti mai girma wanda zai taimaka wa jama'a kwarai da gaske. To duka duka iyakacin abin da shirin da ɗan gari na wannan mako ya kunsa kenan inda muka tattauna da sarkin garin wase Dr. Muhammad Samba Haruna na biyu da kuma shugaban karamar hukumar ta wase Dr. Ado Abubakar Buba. Yanzu a madadin dukkanin abokanan aiki musamman Rabiu Abdullahi sai kuma tashar Unity FM Jos da abokiyar ƙawancenmu muryar Amurka wato VOA. Ni Suleiman Hassan da na gabatar da shirin nake cewa Allah ya sada mu da alkhairi a wani lokaci.